I miss Gabon Republic. Yes, yeah. an sha hanya kamar ba shekara da shekaru na birnin gidan ba har mun je mun dawo kamar ban tafi ba wallahi ka san haka duniyar take tafiya haka take kamar kiftawan idan, kanka an kare sai ka ka cinye lokutan yau dai ga ka a gida ikon allah kenan ko mu shiga daga ciki ana ah, to karisa na san ana can su umma an taro ana jiran big boy ah, <laughs> eh? ko ko au eh, to kuma fa <laughs> ke ma kai da to da kika yi bacci a baya ga wacce ta tafi ta ruɗa ni nan ta tana murnar ta zai zo gari ni na ce ki kalli agogon kuma amma kai ah, an dawo to <laughs> Yau. In ta da Khadija Khadija suka girma haka? Lallai na da duk kwana biyu mata girma suke ƙara. Sannan ku da. Ina mu yaya? Ina wani yaya? Sadau, kai ban da abinka. Ai, ko kafin ka tafi ma haka suke. ai ba wani abu bane ba illa kawai abin da yake yi musu ne zole da yake musu tun kafin ya tafi ita ce bai daina ta ba har yanzu mata kenan alhamdulillah aka ce komin nesan jifa wata ran ƙasa za ta yi wannan magana ce wanda na yadda da ita ɗari bisa ɗari domin kuwa yau gashi saddam kamar ba shi ne lokacin da zai tafi muke alhini da kuka ta rabuwa da shi ba to yau gashi sai allah da ikonsa ya dawo mana da shi cikin cikakken lafiya kuma ya same mu lafiya to alhamdulillah abu ne wanda ya kamata mu yi kuma wannan wani abu ne da ya kamata mu taru dukkanmu mu yi wa allah godiya da wannan kyautar da allah ya ba mu na zuwan ɗanmu waje zawarsa lafiya wannan gaskiya haka ne abin da ya kamata kawai yanzu shine a duba kuma a ga menene ya dace a yi a gaba ah, hajiya mara banda abinki menene yake gaba illa maganan aure ai aure ne ya kamata kawai Hmm. <laughs> ta hannu kenan mata kenan to duk wannan ka ta, duk wannan bai taso ba a shi ya huta to watakila za a ta da wannan magana amma yanzu sadam ga abinci da kannan ka suka yi ha na ƙoshi ha ko ka ce fa? Me kake nufi ka koshi? Nora ina saukowa Nora ya dauke da muka je gidan su muka ci abinci. Baka san za a maka tanadi ba. Ya za a yi yara su zake dan su maka su dafa muku abinci na zo a gani na fita kunya sannan yanzu na kace ba za ka ci ba. A gidan ku ba abinci ne? Eh? Ana murnan ka dawo amma abinci? Hmm. Dalar nura tabbata Abokina har yanzu ka ki sanar da ni abin da ke zuciyarka. Ko ba ka so in tarayya akan abin da kake yi wa murna. Ni ko nake so na sanar da kai. saboda an ce abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa to ni fa kai ne da na sani wanda idan ka dawo hutu ba ka son komawa kasar gaba amma yanzu na ga completely ka zaɓu ka matsu da ka koma me ke faruwa me sirrin wannan hoto da kake gani hoto kuma shine dalilin da ya sa na hazika nake so na koma kasan gabon cikin gaggawa abokina me kake nufi ne so kake ka ce mun ka fara soyayya a kasar da ka je? ba cewa za ka yi min na fara soyayya ba cewa ya kamata ka yi na daɗe a soyayya sosai wannan hoton da kake gani shine farin cikin rayuwata shine annorin zuciyata kai dukkan wani damuwa da nake ciki idan na kalli wannan hotar ji nake na samu sassauci a cikin zuciyata kayi nisa amma abokina anya baka ɗebo da zafi ba kuwa a gaskiya yaya dam ya ƙara kyau ya ƙara fari idansa ya ƙara kyau ki komai mana jikin shi ya ƙara kyau <laughs> dama ki dai haka zaki ce ko da muni ya ƙaro ke kyawunsa zaki gani saboda ita so haka take kina nufin da abu da na faɗa ba daidai ba ne a'a ni ban ce haka ba ko da daidai kika faɗi ni ban ba saboda su take kina nufin haka so yake to in dai haka ne na daɗe ina son yaya sadam kenan ko kuma kin daɗe kina cutar da zuciyarki ba dalilai da yawa ne suka hana na gaya masa ina son sa na farko bana da tabbacin zai amince na biyu kuma ina jin kunya ka san har yanzu ba mu gama maka barka da zuwa ba wannan gaskiya ne daɗi na da wannan kanwar taka hankali wallahi gaskiya ne shi yasa nake ne dai mu ba za a sanar da mu ba sai ita kadai ta a guri na da hankalin da take da shi shi yasa na bata wannan karamcin wannan gaskiya ne to bara na je na yi alaula na yi sallah saboda tun da na sauko ban yi sallah ba ah bari in je ni ma to ai sai mu je mu yi sallan ga baki ɗaya kamar ta cewa ni ma ban yi ba kin gani ni ma tafiya zan yi kwanta me yasa ki zauna mana za ku yi magana da yaya ni ba nan jin baki a'a in je zan tafi ki so ki same ni a ɗaki Yaya, kai mm. da safen Yaya. Na'am. Um, ka ce za mu yi magana ku? Oh, haka ne ko ba. Amma maganganu da yawa masu mahimmanci ci a bar su sai gobe. Don haka naki ma ki bari sai gobe. Me yasa to ai ni ba nan jin bacci. Bari sai gobe. Na tabbata duk inda kike kina tare da abin da nake tare da shi. hmm. idan har abin da nake ji irin sa kake ji na tabbata har yanzu na fi kowace mace dace kada ki raba ɗaya biyu ina cikin shauƙi da shaƙuwar da muka yi da ke Wancan da nake yanzu a kuma yadda nake na samu goyon bayan zuciyata ne wurin tariyo min nan sadam ɗina muryoyinka kala-kala da ya sanar da ni kalamai masu daɗi na soyayya suna gamsar da ni na daɗe da yadda ban bar juna ba alkawarin mallakan junanmu yana nan ban ɗage ba lokaci ya tsawai haɓakan wannan kamfani in kana son haka ne to haka ɗin za a yi in kuma ba haka ba in buƙatar ka wani abu ne daban sai ka faɗa mu wani business kake so kai sai ni kuma na ga abin da zan yi domin buɗa ma a gaskiya izan son raina ne kamata ya a ce na zauna a kamfaninka saboda kamfanin gida don gaskiya zan fi mai da hankali na a wannan gurin to alhamdulillah in ko haka ne ai faduwa ta zo daidai da sama gobe sai ka fara za ka je ofis ko da za ka samu sakatare ɗina sai ka jira kan na zo na gode a yawwa alhamdulillah nema na daɗe ina ta neman ki tun da asuba amma network ya hana ni na same ki yanzu dai albishir da zan fara sanar da ke abba na ya ba ni aiki a ofis ɗinsa nema na zama babba Ƙanwata ba ta ganin yawan shigowa ɗaki na muna tsallaka sharɗan musulunci yadda nake jiyanka a raina yaya ba na iya tuna hakan ba kuma zan iya saisaita zuciyana ta ki aiwatar da hakan a kanka ba na san da haka shi yasa ne ma nake ji da ke don haka mu je falo mai magana to shikenan na kusa ka sanar da ni abin da kake son sanar da ni ni ma zuciyata ta kusa ta sanar da ke wannan sabon me yasa da ka muka kusa saboda mahimmancin al'amarin a gurina gaskiya dole da zuciya na ta dauke shi da muhimmanci, ganin yadda kake ta ambato mahimmancinsa zuciyarki ta kyautata min ya zama dole na yabe ta na kuma kyautata miki da sanar da ke wannan sakon da ke da mahimmanci a tattare da ni ba kai kaɗai ba ma komai naka mai mahimmanci ne yaya har da masifa na ai idan wasu za su gan shi a matsayin masifa ni ba zan taɓa ganin shi a matsayin masifa ba zan ɗauki shi ne a abubuwa masu sa nishaɗi lalle ni ɗan gata ne a wurin kanwana. ka wuce gata ma yanzu na sanar da ke saƙon ka sanar da ni aure za na yi aure kuma saboda mahimmancinki da karrama ki da nake yi a na shi yasa na zaɓe ki a faɗin najeriya ke ɗaya ce macen da zan fara sanar da ita wannan al'amara wannan ita ce wadda zuciyata ta aminta da ita ita zan fara ko yaya me kike so na faɗi bisa ga dukkan halamu na faɗi abin da baya shi yake da daidai da ra'ayinki ba ko kai ma ka sani kai ma ka san ai ba abin da zuciya na yake son ya ji ba kenan ka ambata me yasa zaka ambaci wannan yaya me kike so na faɗa me kike so na sanar da ke alhalin na faɗa miki abin da ke cikin zuciya na? ƙarya ne wannan zancen banza ne harshen naka ta amso daga zuciyarka ba daidai da abin da ya kamata ta karɓo ta karɓo ba kin san me kika faɗa a ƙarshen maganar ki kuwa to wallahi baraka ji wata tsinaniya matsiya ce bata isa ta hana ni cika buɗe kamata na tambaya yaɗa ya da soyayyar intihal da har za ta zo tana gayan magana amma gaskiya ya kai babban kuskure da kabar intihal kake soyayya da wacan nan daga gani ma ba ta da kamun kai ban ke eh, lafiya lafiya ke da waye me ya same ki sadam din me ya haɗa ki da ta da shahar da ya sa ki kuka menene haka shi sadam din ne ya sa ki kuka me ya haɗa ki da abba waccan nan yariyar ne ta zo tana zagina tana aibace abin da nake so a gabana ta ɗauke ni ma bana da hankali ke ne laifinki don ko ba komai yayanki ne ko wallahi abba ba gaskiya yake fani ba mu biyu ma ya danka. ko bi kuma hmm? da ke dawa ke kuma ina zaki Babu ko ina abba zan bar gidan. Ina zaki kuma? Ban gani. Umma, hoton wata fa nuna mata a waya. Kuma bayan ya san da cewa tana son shi. Ne tun da nake na taba gaya miki cewa ina son ta? To kunji kunji Bai taba nunawa yana son ta ba. Hmm. Abba ka bar maganan kawai. Amma na san ba za ku taɓa goyon bayana ba dama. Ba za ku taɓa bari na aure yayi ba. A'a ni ba ruwana. Hmm. Babu komai. Zan tafi kawai. Kaji ko? Zan tafi in mutu da sansa. Ke? Ka gani ko? Ina naki? Kar ki tafi ke. Yanzu Alhaji kamar ta tafi? To gudu zan yi in nabita? alhaji ko baka fito ba shi ba za ka sa shi ya je yar mutane kar yariyar na fita wani abu da sami ta ko ta shiga wani hali tun daga wannan lokacin da intihal da khadija suka ja layin gaba tsakaninsu da tsana mai zafi tsakaninsu da ke domin haƙansu bai cimma ruwa ba to in dai haka ne gaskiya na da jan haushin imtihal domin tana da dalilin tsanata to shi kenan don ta rasa abin da take so sai ta tsani abin da shi shi kuma yake so Allah ya kyauta amin mm ku kuma ku taya shi da addu'a yaya dai tunda ita mahaifiya ce ka san bakin mahaifi ki mishi addu'a au ke kin zuke kake ke ma fa kanwa uban shi ce jini da tsoka kuma dashi amma ai ba kamar bakin mahaifiya ba mai gidanmu na kanmu. Mm-hmm. Uwar gidata? <laughs> To ya kai sha abincin ya yi daɗi? Gaskiya kin yi ƙoƙari ya yi daɗi. Mm. Na gani. A gaskiya yanzu na yi dace saboda yanzu na san cewa duk da bai yi mata biyu ba gaskiya bai more aure ba. <laughs> <laughs> to kaga ai ya kamata kai min kyauta domin ni ce na dora ka a hanyar tafi ta baya dacewa yau abin kasuwanci ne eh mana <laughs> ka gani kuma sai na zama dillaliya wadda za ta dinga yin ciniki a'a ban yadda ba saboda ba adalci zaki ba a in zuwa zan mana a ba zaki adalci ba <laughs> to barka in gaya maka in dai ba ita ka dora ba to sai dai a fasa fasa? fasa a in dai ko za a fasa na yi yadda yanzu ya amince a bar ma ka ga sista hmm? tashi mu je daga ciki kar a je a fita da hula a kuma dawo a fita da jaka Kule hmm. ba a je ta a ci abinci. Aujourd'hui, je veux me faire belle pour mon mari. C'est bien normal. Ah <laughs> sanda zuwa mm. ba ta yi salama ba <laughs> gashi ni kuma ba na ma'amala da waɗanda ba sa salama hmm. ban so dai ne magana ba amma ya kamata na sanar miki da cewa kin yi kuskure da kike tunanin nuna min wai ki tsagera ce <laughs> to ai maganin karan na zo man bana kuma ragayar huta ta huce roba ba mu san dai ko dai girman bola na hana iska shawagi kin faɗa duk abin da ranki yake so kuma kin ji daɗi ina so ki sani ban zo don rigima ba na zo ne na gaya ma wannan ragon mijin naku marar hikima marar dabara wanda ya ɓige da auren 'yar gabon da 'yan Nijar bakin haure. Da ina so ki sani na rabu da shi, kuma ba ma zai sake gani <laughs> Idan bokanki ya baki wannan sa'ar, ki koma ki ce masa bayu ba, don kuwa mun riga ki kwanciya, kuma mijinmu namu ne mu kaɗai. kuma ya hana a zo a mishi iskanci a gida. <sighs> <sighs> kina jin abin da take faɗa kuma kika yi shiru baki ce ku ba mako? a so kike na hana ta tare min faɗa ko kuma so kike na hana ta aikata abin da zai sa ku daina zuwa gidan nan bari ki jan gaya miki ina so ki sa wannan abin a ranki baki kai ni faɗa ba kuma ita ma bata kai ni ba na kyale ta ne saboda na ta tsorata ki zai yi ni kuma nawa haukatar da kwakwalwar ki zai yi hmm? wato har kin samu bakin magana ku to wallahi wallahi ina so in gaya miki za ki rasa abin da baki taba tsammani ba Mais regarde-moi la petite fille là. Laisse-la aller. <laughs> C'est quoi, la petite fille là, elle me fait rire quoi. Ah, Subhanallah. Anti Fadila! Anti Fadila! Anti Fadila! Na'am? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru? Ai ban sani ba. Salam, me ya faru? Me ya Ban sani ba. Ban sani. ina buƙatar ganin iyayensa to doctor tuntuni mun ba da jinin kuma har yanzu me labari eh, da allah ku dan kara haƙuri kaɗan ina jin ka likita eh to hajja bisa bincike da muka yi yaron ku ya ci guba kuma gubar da ya ci babba ce allah kaɗai cewa zai rayu kuma bisa bincike da muka yi shine mun iya tabbatar da cewa abincin da ya ci na ƙarshe shine ya yi sanadiyan wannan kana nufin a gidan shi to kenan ya ci gubar? ito eh to likita yanzu yaya za a yi kuma menene mafita eh to hajja mafita ɗaya ne yadda mu mishi gwaje-gwaje kuma za mu ɗaura shi akan magunguna kuma akwai abubuwa da zai daina ci zai daina ci eh insha Allah ina ganin an yi haka za a samu sauƙi sosai da nake so shine ku taimaka ku faɗa mu don Allah ta yaya aka yi guba ya shiga abinci abba kada ka tuhume su ba za su iya zuba min guba ba Baba. ko ka amince da matarka mu ba mu amince da ita ba yawa kuma mutanen gari ma ba za su taɓa lamunta su amince da ita ba duk garantin da ka bata ba mu yadda da wannan ba ke ku faɗa mini wace ce ta zuba mai a'a hajiya ba ita bace mhm. kin ga tana son shi kuma magani ne taimakon ta yayi to taimakawa nawa ne ake yi da ake cutarwa hmm? taimakawa nawa eh taimako nawa na san waye zuba goban nan kin ga dan Allah kada ki faɗa saboda kai kar ki aikata abin da kuma ba zai zo ya kyau ba ke haƙuri dole na faɗa saboda idan ban faɗa ba ba zan fita daga ciki ba ba za kuma a taba daina zargina ba ke faɗa min wace ce ta zuba ko ita ce ta zuba a'a to wace ce ta ce wa eh jiya ta shigo nan ta mana hargagi har muka biye mata ta fita da bacin rai shine da yammaci ta dawo ta ce yau ita za ta mana girki don mu tabbatar da komai ya huce Assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam. Ah. Kin dawo ne ki sake mana? A'a, ba haka bane. Na ga abin da na yi ne ban kyauta ba. Shi yasa na zo na baku haƙuri. Na Allah ku yafe mu. Ba zan ƙara ban Allah ya yadda. To, alhamdulillah dama abin da aka rika roƙon allah kenan a kai to zo ki zauna inda gaske kike amma tsaya kin tabbata na tabbatar da gaske nake to ke ma tuntuna abin da ya kamata ke kenan <laughs> haka ne ina yayin nawa ya fita ne eh baya nan yana dan zuwa ba zai dade ba okay hmm. bayan mun kama mata an gama girkin sai ta ɗauko wani yaji ta ce na yayanta ne na musamman mun muka koma ciki muna ciki ne kawai sai muka ji muje ku zauna munafukai ku zauna ashe gubar da aka sa ba sadam mm-hmm. yarinyar nan ce to ke ya aka yi kika sani yaya ni dai da haƙuri zan fara tukunna sannan in gaya muku yanzu na ji suna hayaniya a ɗaki shine na ji ita khadija tana zaginta tana cewa yanzu da ta zuba gubar da yayanta ya mutu ba ita kuma tana cewa ai ba ta san gubar mai kisa ba ce to ke gaya menene ya sa kika so ki hallaka shi wallahi kishi ne ina kishi akan ya je ya auro wata mata a wata ƙasa ya sake auro wata a wata ƙasan alhalin ni na daɗe ina son sa shi yasa na zuba mishi kuskure ne babba da muke ɗaukan waɗansu mata da suka zo daga waɗansu ƙasashe ba abun halalan aurenmu ba ne mun yi tarayya zamantakewa da mutane da suka zo daga nijar chadi gabon har ma ghana to ta yaya za mu ringa kallon su kamar wasu kabila har da cewa ba za mu aure su ba wannan kuskure ne kuma yanzu dukkanmu dinnan mun gane mu saboda haka mu ɗauki wannan darasin ina fatan kowa ya ɗau wannan darasin kowa ba ya manta kuma maganan nan ya tsaya a nan kuma kai ka ce ta yi kuskure abinda nake bukata shine ka yafe mata babu komai na yafe mata a ƙarke ma auren ta zane to ya <laughs>